bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin Allah kai mana jagora Allah ka tsare mu Allah ka sa mu faɗi daidai abinda ba daidai ba Allah ka tsare mu daga faɗa shi malam sama'ila akwai haɗarin gaske a ƙasar nan haɗarin gaske da ya wuce gaskiya ma wuya faɗuwa gare ta saboda gwamnati ta yi sakaci abubuwa sun lalace abubuwa sun saki babu inda gwamnati ake jinta talaka ya riga ya husata ya dawo daga su kuma laifinsu ne baya yiwu yadda suka ɗauko ma ƙasan nan a ce za a haifi ɗa mai ido babu wani babu wanda bai da yunwa a nan ƙasa sai wanda ke jami'in gwamnati kuma jami'in gwamnati ma sai mai samun kuɗi sama da abin da doka ta bashi dama ya sa ba aikin albashi ba in kasuwanci kake yi ya lalace an lalata shi 'yan kasuwar akwai wanda karya su kurun ake manya-manyan 'yan kasuwa su ne suke saka kaya yadda suke so su ci riba yadda suke so kullum karya ƙananan 'yan kasuwa ake manomi ya kare ɗan makaranta ba makaranta ilimi babu to saboda haka sannan gwamnatin ta zo ba ta san abin da take ba a kan kula da haƙoƙin mutane sannan suka jawo waɗannan malamai ai amfanin ilimi aiki da shi idan ba ma guje ya shiga wuta alaran ma ya shiga wuta mai amfanin iliminsa ga ma ba guje wuta ga malami wuta to mai amfanin iliminsa ya shiga jahannama ba ma guje ya shiga ba ku san ilimin duniya ba ba ku san yadda turawan nan suke da ƙasashen duniya ba ba ku san irin makircin turawa nan ba ba ku san cewa yaran su irin abin da suke aiwatarwa ba a wannan kasai da afirka da sauran ƙasashe yaran turawa nan da suka kakkafa ba ku sani ba kuka zo kuka fada kuka shiga aikin da ba naku ba so daga yanzu mutane matasa ba su yadda in za ka yadda da malami waɗannan dai malaman za ka yadda da wuta an hura ka fada babu inda suke da kima kuma sannan gwamnati ce wai waɗannan mutanen da ta da suka haɗu aka lalata suka lalata kansu ko kuma su za ta nemo ta ƙara tasa su gaba su ba mutanen ƙasa haƙuri kowa ya san ba zai yiwu ba ka ce inda suka ɓata abin su tumbo amma alhamdulillahi yanzu sun jawo sarakuna ko babu komai akwai sarakuna mu muna ganin ƙimar mu fiye da malaman mu. saboda wannan malamai dama wasu malamai ne na wani sashe daban bayan sashe ko a cikin sashen nasu aƙidar tasu su sun sha bambai makwaɗaita ne mayaudara ne maciya amana 'yan uwansu ne to ka aje waɗannan amma sarakunan gargajiya da gwamnati ta yi hankali ta jawo babu shakka za su rage kaifin abin domin mu ba za mu ƙi maganarsu ba saboda ka ina ba 'yan ƙasa haƙuri zanga-zanga ban sa kowa ba wanda suka ga za su yi ba zan iya hana su ba amma dai a saurari sarakunanmu da suka ce suka ba da uzurin za su iya yin wani abu ko kuma sun yi wani abu da kai ba ni zaton za su iya amma a matsayinsu na shugabanninmu a matsayinsu na waɗanda mu su kaɗai ne suka rage mana to ya zama wajibi mu saurare su domin in ma sun shiga sun shiga kansu kar su koma tarko irin wanda aka yi wa malamai domin wannan zargin da muke yi ai magana ce ta turawan yamma suka sa ma mu ido kuma suka ci sa'a tun daga shugaba muhammadu buhari suka samu lagon ƙasar nan na sha gaya wa mutane shi tinubu ya gaji abin da zai fi ƙarfinsa amma mutane suna ganin kamar wai mun cika ƙiyayya ba ƙiyayya muke ma buhari ba mu muka fara son buhari a nan kasai majalisar mu ta fara sa muhammadu buhari hall ta majalisa wadda na shugabanta ina leader na house of assembly muka sa muhammadu buhari hall gaban general yar aduwa wanda yake gani shi ya kirkiri jam'iyya amma muka hango wisdom akan buhari muka sa muhammadu buhari hall waɗanda suka ci gajiyar Buhari su suka hana abin ya yiwu suka ƙi sawa domin mu muna da ikon mu yi doka suke aiwatarwa su suka ƙi yadda amma mun sa mun kai mai takarda ya sani tana guni shi ashe ko muna san shi amma shi ya sa harshashin lalata mana ƙasa kuma tinubu yana da kwaɗayin mulki ya hau kuma ya kuskure bai tsaya ya diba ba bai tsaya ya hangi abin da ya hanga ba bai tsaya ya sa san ƙasa a cikin shi fiye da kishin ƙasa fiye da yadda muhammadu mu mun ɗauki tinubu eh, radical because mu abinda muka ɗauka da shi tare muka muka eh, wato gwamnan gwamnati da aka soke zaben G12 tare da shi muka yana sanata yana house leader ba mu cewa tinubun nan zai zo ya ya gyara mana ƙasa ba mu fahimci cewa wato ya wuce inda muka aje shi ba ya tsallaka ya rungumi turawan yamma saboda haka ya sami ƙasa lalace saboda haka a ba shi haɗin kai dai ya gyara ƙasa amma ya yi kuskure wannan tallafin mai ya maida shi ina son ya zauna ƙasar ta zauna lafiya bayan dole mu gode ma wanda ke rike da gwamnatin da gwamna da ma suka yadda aka tono abin amma mun sha gaya muku hira ta ta ƙarshe na ce maka akwai wazirai masu lalata mashi al'amura magana da nake maka karkatar da shinkafa ta tunubu da ya aiko wannan shinkafa ni a matsayinta ba abin da za ta yi ka gane kuma hanya ce su ma ta kawai wasa abin da ya kamata a kai shinkafa kasuwa ta sauke farashin kasuwa ba a raba wa mutane ba in ka raba wa mutane wani ko ya ɗaya ba zai samu ba a jihar katsina to gashi kuma an karkatar da ita an karkatar da shi kuma ina tabbatar maka ba za ka samu hannun gwamnatin ba sai dai makarrabanta ko kuma makarrabinta wanda baya taɓo Abinda da ya ga dama shi ke yi kowa ya san wannan kuma na ce mutanen katsina sun samu gwamna mutumin kirki mataimakin shi mutumin kirki sakataren gwamnati mutumin kirki amma dai akwai waziri a cikinsu wanda duk abin da ka sani na ɓanna da cin amana gwamnati da mutane a jihar katsina ya ka same shi ciki kuma ya zama na dangaren bakin tulu su suka yadda ya zama musu haka a magana amanan mutane duk wanda ya ci amana kai gaba da shi ka domin an tashi tambayo ba za ka ce ma Allah ni amini na bane ko ni yaro na ne ko ni mun yi kaza da shi Allah kai zai tambaya kuma Allah kai zai ma hisabi saboda haka wannan mutumin da muke gaya musu yana cikin gwamnatinsu matsawar ba su yi maganin shi ba matsawar ba za su zauna lahiya ba ni na tabbatar ban san da shi ba amma na tabbatar ka samu hannun shi kuma wallahi tallahi ina kira da babbar murya kai gwamna raɗa duk abin da kake mutane na alheri wannan wannan kamar diram ne na kawo na zanzan amma kwalba fitsari in aka zuba da take daga a cikin shi sai ta bata maka shi babu dalili